akwai maganan ba su shawara su dakatar da kansu ko mu dakatar dakatashe su domin ba su kaɗai ba duk wata hukuma wadda yake tana da nasaba da harkokin tsaro ko kuma kowace irin lalura dai yana da kyau ta kasance tana da rajista kuma gwamnati ta san da ita ah, Ah, domin tantancewa da kuma tabbatar da cewa ba su yi abin da ya wuce haddasa ba ko kuma ya wuce ake shari'a. Amma akwai wani dalili da ya sanya kuka shawarta ku dakatar da aikin su ko kuma yanke wannan shawara ga misali? Eh mun fahimci kaman suna ah, ta kokarin sa kansu cikin abubuwan da ba nasu ba. harkokin kula da makamai manya da kanana daga nan cewa sun shiga cikin wannan hidima da ya zan kuma akwai kwamiti na musamman wanda ofishin nsa na ƙasa ke kula da shi so mu ga dalilin sa bakin su cikin wannan abubuwan bana wanda suka shafi makamai kuma suna mutane masu larura ta kansu ba tare da hulɗa da gwamnati ba ko kuma su taso kace cewa gwamnati ta tantance su ta musu rajista. To yanzu akwai mataki alal misali bayan ruguje su da za a iya ɗauka domin a yi masu hukunci in dai abin da suka yi ba daidai ba ne kuma ya zama izina ga waɗansu kada su tsire irin waɗannan hukumomi ko kwamitocin tsaro ɗin a cikin ƙasa? Ai dama wannan matsayi ba kansu kawai ya tsaya ba, akan duk wata ƙungiya wadda zan ba ta da rajista kuma wadda take ƙoƙarin sa kanta cikin abubuwan da bai dace ba. wanda abubuwan da ya zan doka bata ba su ba to ya kamata su kuka da kansu kuma su yi kokari su daina irin waɗannan abubuwan domin gwamnati ba za ta ido ba tana ganin mutane na sa kansu cikin ayyukan da ba nasu ba amma za a iya cewa kamar ya kafa ce suka gani da yake ana cewa jami'an tsaro ba su isa ba kamar ɗansu bukatu na yau da kullum kuma lalurorin tsaro sun tsawwala a cikin ƙasa watakila shi ke baiwa bukatu irin wannan ƙungiyoyi dama su shigo su taimaka wa jami'an tsaro ko? eh amma ai abin da ake nufi ana bukatar kowane dan najeriya shi ba da gudunmuwa ga hukumomin tsaro wajen ganin cewa an kawo ƙarshen matsalolin tsaro amma dai ba irin waɗannan abubuwan da suka shafi sha'anin tara bindigogi ba da sauran kayayyakin tsaro wanda suke sensitive abubuwa ne bai kamata a ce mutane waɗanda ba su da lasin sun shiga cikin wannan maganganun ba.